Tuni dai shirye-shiryen sai da gidajen ma'aikatan kwalejin kimiyya da fasahar da ke Kaduna wato Katfoli ya riga ya nisa. Duk kuwa da turjiyar da ƙungiyar malaman kwalejin ke yi cewa su basu amince ba. Injiniya Abakar Jibrin Abdullahi shine shugaban ƙungiyar malaman kuma ya ce suna da dalilan da yasa suka ki amincewa. A matsayin mu a kungiyance mun nuna sai da wannan gidajen ba shi da amfani ga ci gaba na makarantar. saboda gidajen nan ba gwamnatin tarayya ta gina su ba saboda mu gidajenmu da makarantar tana hannun 19 northern governors ne su suka gina su a congress meeting din nan an yi meeting yawanci mafi rinjaye sun kawo dalilai wanda bai kamata a sai da wannan gidajen ba saboda malamai suna zama a shi kuma makarantun nan suna kusa da makaranta bai kamata a sai da su saboda ba su da ma yawa ba su ma kai 400 amma muna da ma'aikata kusan 5000 wasu ma suna nema ba su samu ba so mu muna tunanin ne ma a gina wasu ba wai a ce za a sai da wanda suke da ƙasa duk da wannan kan rashin amincewa na malaman kwalejin su ƙungiyoyin manyan ma'aikatan kwalejin da kuma ƙungiyar ƙananan ma'aikata sun ce su suna goyon bayan sai da waɗannan gidaje. in ji shugaban kungiyar manyan ma'aikata malam ibrahim abdulsalami abubakar matsayin mu a wannan magana da yan uwanmu suka ce su ba sai da mu matsayin da mu da wa'anda suke jino staff na nasu mu mun yadda a sai da gidaje dalilin da muke ganin daidai ne a sai da wannan gidaje gidaje ne wanda gaskiya magana sai riga sun gaji na farko dai ma gwamnati raya ba ta riwar gidajen ko kwabo ba ta ba wajen gyara su sannan kuma su da suke faɗan wannan abu ne wanda shi shugaban ƙasa ya riga ya rattaba hannu ya yadda a sai da wa'annan gidaje ana maganar samar shekara goma ne ana wannan rikicin amma ita kungiyar uh, malamai tana magana cewa ba su da kuɗin da za su saya yanzu saboda haka in an saiwa da mutanen waje akwai yiwuwar cewa za a ba da dama kuma mutanen da ba malamai ba su kwasanci waɗannan makarantu haji ikara dama wannan primarily ai gida da ne wa'anda ma'aikatan Kano ne suke ciki duk wani wanda gan shi a cikin gidan wanda za a sayar ma wannan gida shi ma'aikatan ma'aikaci ne babu wani wanda yake dan waje da polytechnic da ake shirin sai da mar gidan babu to amma suna magana cewa ko da an ce su kawo kuɗi yanzu su ba su ma da kuɗin da za su iya biya wanda in ka kasa biya kaga dole a kai waje kenan ba wani wanda ya ce bai shi da kuɗin biya sannan idan ma mutum bai da kuɗin biya su ina ruwan su to sai dai kuma shi shugaban kungiyar malaman kwalejin ta kat poly wato asubu ya ce akwai matsalar tsaro ma game da sai da waɗannan gidaje doka na 2005 gazette ya ce kada a sayar da gidajen da ke kusa da security zone na jiha kana sai da gidaje da ke kusa da eh, universities ko kotu da sauransu so duk wa'annan kwatas din mu ba wanda baya kusa da ɗaya daga cikin wani abubuwan da aka mention sannan kuma members ina a yanzu abin da muka lura shine ba su da kuɗin saya ko da za a sayar da shi so suke siyan ma yan kasuwa to kaga ka sayar ma yan kasuwa ba mu san wane ne zai zo kusa da makarantar ba kaga yanzu a bangaren tsaro za a zo a ci baya sannan a bangaren IGR na generation na makaranta za a samu nakasu. Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.